وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون kuma bayyowa ga wata rai a karan kanta ta ba da gaskiya face sai da izinin Allah imani ba shi yiwa sai da ganin damarsa don haka kar ka halakar da kanka cikin bakin ciki akan ba su imani ba Allah yana sanya azaba da wulakanci akan waɗanda ba sa fahimtar hujjojinsa da abubuwan da ya umarta da waɗanda ya hana